Tuma da lamita 93.1 zangon FM Arewa Radio mai sauraro asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanmu da rana barkanmu da arzikin kasancewa tare a cikin wani sabon shirin na mu tattauna. A cikin shirin muna tattauna batutuwa na gida da na ƙetare ah, kuma mai sauraro na da damar kasancewa tare da mu a cikin saurare a kafafenmu daban-daban na yanar gizo wato mu na www.arewaradio.com ko kuma a sauke manhajar mu a dandalin app store ko kuma play store baba bashi ba shi ne yake aikin fashin bakin batutuwan da mukan ɗauko su babash din kuma ga mu tare da shi a cikin zauren namu na arewa radio babash marhaba to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kaman yadda ta khadija abdullahi ya ta gabatar da ni ina muku barka da wannan rana ta talata a cikin shirinmu na biyu kenan bayan na jiya da muka yi na bayan mun dawo daga hutun watan azumin ramadan bayan mun shafe kwana talatin ba a je mu a duniyar wata ba su kuma ga mu allah ya kawo mu jiyan ma da yawa sukan ce sun bibiye mu kuma sun ci dama ai sun kagara saboda haka kamar akan gwiwa suke kuma soyayya su ga shirin da yadda suke zaƙuwa su ji mu a cikin wannan shiri saboda mahimmancin abubuwan da muke tattauna ababun da za yi sai dai mai godiya ga allah maɗaukakin sarki da shi ne ya ba mu dama mu bayyana a cikin wannan shiri kama cikin wannan ɗaki da ni da khadija abdullahi haya da masu sauraro miliyoyin da su. wanda ko ina faɗin duniya suke ji mu ba a kano kaɗai ba ba port ba ba lagos ba ba katsina ba ba a senegal ba ba a chad ba ba a egypt ba ba a yemen ba ba a doha ba ba a Amerika ba duk inda ka sani a duniya ta radio gadin ana kama mutanen gombe ma sun miko da sakon gaisuwa jiya sun ce suna bibiyar shirin kamar suna kano da waɗansu daga cikin masu mu a birnin iko da wasu a sabo ibadan da wasu kuma a garin fatakwal muna godiya kwarai da gaske wato kafitinan inda duk ake jin mu masu sauraro babu abin da za mu yi sai dai mu gode muku dije ga ni ga ki ga masu sauraro gashi mun zo cikin wannan rana mi abbatin mu to a cikin batutuwan da muka taba ajiya jiya eh, mun san ana bin mu ba su suka da yawa eh, akwai abubuwa da suka gabata mm. lokacin da muka tafi hutun watan ramadan mm. kuma mun shiga duniya isra'ila mm. da kuma iran sannan kuma mm. yau a cikin shirin za mu tafi mu ga yaya aka yi tuyar waina mm. a zaben da aka gabatar watan da ya gabata watan maris a kasar senegal mm. an yi zaɓe wanda ya ɗauki hankali matuƙa gaya kuma sakamakon zaben ya canja alƙiblar ƙasar senegal gabaki ɗayanta gabanin zaben maki sal tsohon mm. shugabanta ya mm. so ya yi tazarci mm. to amma al'ummar Senegal suka murda suka yi bore suka nuna kememe ta dai abinda ake kira will of the people eh. wato eh. ra'ayin al'ummar ƙasar shirin zai sun yi magana da murya wanda aka tsaye da rana ashirin da ne ina ga na watan maris a matsayin ranar zaɓe mm. to kuma sai kuma juyin 'yar masau ɗin ta kasance mm. wata ba a yi tsammani ba mm. basir shi ya zamto sabon shugaban senegal wayaya aka yi wannan jambarwa turka-turka eh, wato ai kin san a cikin wannan kadamin da afirka ta samu kanta a ciki abubuwa da suke faruwa suke da baibaye tunanin shugabanni waɗanda suke so su dauwa masu kafa daula kan karagar mulki daga su sai su sai 'ya'yansu sai matan su in zaman auren ya yi daɗi kwarai da gaske amma kuma ƙarshen yakan ƙare musu ba a yadda suke so ba wani a yi masa korar kare wani a masa a wani a masa ƙofar rago wani ya sha da ƙyar wani ya tafi gudun hijira wani zakara ya bashi sa'a daga shi siya da 'ya'yan nasa da matan nasa da matarsa da waye su gudu su bar ƙasa maki ni na gode masa kwarai da gaske diji kuma ya burge ni yadda abin ya fara a senegal ai lokacin da ya ɗauko alamu take-takensa sun nuna tazarcen ma ya so ya yi ta ko ana hamasa hamata daga baya maki sol tunani ya zo masa kuma kin san idan tsautsayi ba zai tabbata a kanka ba sai ka ka bi hanyar da ta dace a cikin programs nan da muke masu sauraro za su iya tuna na ce mafita ɗaya a wajen maki sau ya bari a yi zaɓe wil ɗin mutane kamar yadda kika faɗa ra'ayin mutane ya rinjaye kuma abubuwan da suke kawo mana rudani ake samun rigingimu daga wajen masu madafin iko ƙarshe rigingimun kwakwar sai na dafa siddin kujerar mulki har mahadi ya bayyana yakan kawo rikici a cikin ƙasa idan rikicin nan ya zo ƙasar ta kan kasance cewa an kasa mulkarta ta zama abin da bature ke kira an gaba na to idan irin waɗannan abubuwan sun taso kuma ba za a iya kai labari ba saboda dama inda ƙasa ta nemi ta faɗa rikici irin nan siyasa musamman abin da yake da alaƙa da mulki da shugabanci to fata tana cewa akwai kasashe na duniya baki ko kuma na ƙetare waɗanda suke sanya idanu su gaya abubuwan suke tafiya in abin da yake faruwa yana da alaƙa da wani nasaba da bukatunsu na ƙashin kansu a sakamakon irin waɗannan rudanin to sai su shigo ta bayan fage ko su shigo kai tsaye ko su shigo ba kai tsaye ba ko su shigo a fakaici kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake haddasa ƙasa fitintinu da fadawa rigima da rikici na shugabancin da ba za a iya ganin sa ba wani lokaci ma idan tafiya ta yi tafiya da rabuwa kan ta yi nisa sai ka ga abin ya ja su ga fadawa yakin basasa a dinga kashe-kashe ana zubar da jini ana zubar da rayukan mutane irin abin da ake eh. gani a haiti irin abin da ake gani a haiti a lalata infrastructure a lalata dukkan wasu abubuwa na kayan gwamnati amma daga lokacin da shugabanni waɗanda suke ganin cewa lokaci ya yi komin farin jinin da suke da shi a idan mutane su kauce su ba da guri ga waɗansu su gwada in suka yi haka sukan samu zaman lafiya a kankin kansu sukan nema ƙasar su zaman lafiya a kankin kanta to daga lokacin da aka ce an samu saɓanin tunanin kwaɗayin kasancewa bari in kafa daula in dinka mulki akwai da yawa a cikin dictators ɗin afirka waɗanda masu mulkin kama karya ne waɗanda tun da aka ba kasar su yanci su suka mulki kasar su kuma har yanzu din nan akwai su a cikin afirka yanzu idan kika duba abin da yake faruwa a kamaru da paul biya tun lokacin da kasarsa ta samu yanci a shekara ta 1982 a kamaru har yanzu shine yake mulki kuma ya kai ga shi paul biya ya fara rasa sassan tunani a matsayin na ɗan adam balantana ma kai tunanin ina zai gano bakin zaren ko kama zare gita sai shugabanci kamar ya dora ta kan gudaban da 'yan kamar in suke so a matsayi irin na waɗanda suke buƙatar a dora ƙasarsa a gwadabe irin na ci gaba ta fuskar tattalin arzikin ƙasa ta fuskar siyasa ta alaƙar diflomasiya ta yadda za a kulla alliances kawanci ga dukkan wasu ƙungiyoyi a cikin afirka da duniya wadda za ta ba kamar wata fuska irin alƙiblar da take nema a matsayinta na sovereign nation ƙasa mai yanci mm. to don kika duba maki son na ba shi shawara nake cewa maki son ya kamata ya koyi darasi daga abubuwan da suke faruwa kowa ya ga abin da ya faru a nijar kowa ya ga abin da ya faru a burkina faso kowa ya ga abin da ya faru a wasu daga cikin kasashe a cikin afirka a yanzu waɗanda ake dambarwa ma da su akan yadda suka ce sun fice daga cikin ƙungiyar nan ta ecowas da ake magana duk wannan rikici ne na shugabanci na faɗa na ce maki son idan kila wal Allah yana takama da ko ta ƙarƙashin ƙasa mahukuntan fadar elize ta faransa sun ɗaure masa gindi cewa ya yi dinne yiwuwa ya tabbatar da cewa ya yi zarce a kan mulki ya ce to kuma ya zai da public opinion ya zai da ra'ayin al'umma ra'ayin da yanzu kuma shine ya rinjaye a cikin ƙasa ya ba wanda ya samu damar ɗarewa akan kargar mulki damar zaman shugaban ƙasar senegal na ce to wannan kuma zai iya fuskantar matsala ti inda ya samu fuskantar matsala a cikin gida da bore ba lalle ba ne shugabanci irin wanda yake so na ce in kuma ma ke son faransa ba ta yin shi na faɗa a cikin wannan shiri tun kafin ai zaɓe a na ce to za a wayi gari abinda al'umma suke so in ba abin da yake so bane ba kuma faransa ba ta goyon bayansa daga fadar mulki ta lsa to da su za a yi amfani a hamɓarar da gwamnatin maki sol din duk yadda ya zako ya zama shugaban kasar senegal to amma misali ta amma yana zuwa hmm. maki sol ya taimaki kanshi kwarai da gaske kuma ni yau kansa gidan dogo ya eh, kwarai da gaske yau kansa gidan dogo ko kuma ya taimaki kansa ta fuskar yadda zai kwaci kanshi in an duba abin da ya faru a senegal abu ne wanda yake lokacin da aka gudanar da zaɓe aka bayyana wanda ya dare kan kargan mulki aka ji ba a ji wani abu na gunaguni ba ko wani abu da ya kama da taƙidinta da fitina a cikin ƙasar senegal ƙasashe da yawa a cikin afirka har ma da wasu ƙasashen a duniya sun yaba da salon tsarin mulkin da aka gudanar da zaɓe a senegal abin da ake tunani ya kamata a ce dinga faruwa a afirka shugabanci ba gado ba ne